Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Yulin shekara 2020. Kafin guda abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin maka domin fara gudanar da aikin hajin bana. ana sa ran mataimakin shugaban kasa mike pence zai kai ziyara jihar north carolina a yau laraba don assasa kudurin gwamnatin trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba vietnam ta samu mutum 30 dauke da cutar coronavirus bayan kwashe kwana 100 ba tare da ganin wani ya kamu da cutar a cikin gida ba kanun labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya a najeriya ta fitar da wani gargaɗi cikin kakkausar lafazi ga 'yan ƙasar. Haka kuma za ku ji cewa jami'an hukumar fataucin miyagun ƙwayoyi a jamhuriyar Nijar sun yi nasarar kama tabar wiwi. Muna kuma tafi da shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan da maraici ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. Maimakon sama da mutum miliyan biyu da ke zuwa aikin haji a kowace shekara daga sassan duniya. domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin islama hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan ƙasar saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum dubu ɗaya kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata an yi wa mahajjatan da shekarunsu suka kasance tsakanin ashirin zuwa hamsin gwajin cutar covid-19 gabanin shigarsu makka inda aka buƙaci su killace kansu tsawon mako biyu a dukkanin otal ɗinsu kafin su iya gudanar da aikin hajjin. Kazalika za a buƙace su da su sake killace kansu tsawon mako guda bayan kammala aikin hajjin. 'Yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara. Ana sa ran mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai kai ziyara jihar North Carolina a yau Laraba. An assasa ƙudurin gwamnatin Trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba. sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a ƙara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin raleigh inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu kana zai halarci wani zauren tattaunawa domin duba irin matakan kariya da aka ɗauka a makarantar sake buɗe makarantunmu domin yaranmu su koma karaci ne abu mafi a'ala ga 'ya'yanmu pence ya ce a yayin wata ziyara a indiana ya kuma ƙara da cewa yin hakan ya fi dacewa ga iyalan da ke aiki wasu daga cikin tsarin makarantun ƙasar mafi girma ciki har da los angeles atlanta da houston tuni suka bayyana cewa za su koma karatu amma ta yanar gizo ne kawai ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar covid-19 a birnin da nan na kasar vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba gabanin hakan jama'ar kasar sun kasance cikin yanayi na natsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya a halin yanzu sabbin alkaliman waɗanda suka kamu da cutar sun sa hukumomin ƙasar ta vietnam cikin yanayi na rudani kan yadda cutar ta kasance cikin al'ummar da yadda mazauna garin suka harbu duk da cewa mafi akasarinsu ba sa tafiye-tafiye ita dai vietnam ta kasance abin sha'awa ga kasashe da dama musamman kan yadda ta yi maza-maza ta ɗauki mataki a lokacin da cutar ta ɓarke inda har ta ruwaito cewa babu wanda ya mutu sanadiyar annobar sai dai kuma ƙwararru sun ce akwai yiwuwar cutar ta iya sulluɓewa ta wata kafa ba tare da an sani ba. kafin aisha ta sake damar da wasu karin labaran zamu leƙa najeriya inda hukumar tsaron gida ta farin kaya dss ta fitar da sanarwa mai kakkausan lafazi akan 'yan najeriya da ke kulle-kullen ta da kayar baya a kasar daga abuja ga rahoton da umar faruk musa ya haɗo mana Hukumar tsaron ƙasa ta DSS a Najeriya ta fitar da sanarwar da ta yi wa al'umma gargaɗi cewa ta gano waɗansu 'yan tsiraru suna nan suna haɗa kai domin yin amfani da wata damar da suka samu gurin ta da zaune tsaye da kuma hana Najeriya zaman lafiya. Malam Shehu Usman jami'i ne a hukumar ta DSS kuma ya mun ƙarin haske dangane da abin da wannan sanarwar tasu ta kumsa inda yake cewa. To cikin bayanai da muka samu cikin kwanakin nan wato akwai wayar da suke hada baki yan kungiyoyi ne da dama su suna faman cewa suna neman su bijire daga kasa su hada wata kasar tasu to sun hadu tare da wasu wayar da muke kira wato kamar yan siyasa ne wayar da suka ga ba su samun abin da suke bukata to su hada baki da wayannan mutanen su kawo mana hitina su raba kawunan mutanen kasa suna kawo wasu abubuwa wadda dai zai zai kama a ce rabiyan hankali tsakanin wayanda suke cikin kasar nan fannoni daban-daban wadda ake kira a turanci kamar political zones haka saboda an san akwai dan bambancin zaman wuri ko na addini ne ko kuma na harshe ne to sai su amfani da wannan su dan ingiza mutane su dan kawo tashin hankali cikin kasa to wannan abun mun ga cikin kwanan nan ya karu sosai shi yasa muka da wannan sanarwa yaushe ake sa ran za ku kamo ko za ku fara tuhumar waɗanda kuke zargin suna waɗannan kulle-kulle? To insha Allah muna kan bincike kuma mun dan yi nisa muna kara tattare bayani akan wayannan kungiyoyin da wayannan mutane to duk lokacin da muka samu hujja isasshe to lallai mutanen ƙasa za su ga irin mutanen da zamu fito da su da kungiyoyi kuma za mu gurfanar da su gaban shari'a insha Allah a matsayin ku na hukumar bincike wani mataki kuke ɗauka domin ku fitar da tsare-tsaren da zai hana irin wayannan kungiyoyin samun nasara wurin kule-kulen da kuke ce suna yi na tada zaune tsaye ko hana kasa zaman lafiya lafiya. To eh, kamar yadda na bayani farko da muka fara magana cikin kundodin aikinmu akwai rukunoni kala-kala. To cikin wasu rukunonin akwai na dama a samu a kawo zaman lafiya cikin mutane a ƙasa. Yadda muke aiki tare da mutane a karkara har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha har kuma nan zuwa wato ma'aikata ta federal government. to daga dagaci hakimai da wasu manya haka na can karamomin hukuma to dama muna da kaman kwamiti kwamiti da muke kira haka peace committees wadda kullum muna amfani da wannan muna magana tsakaninmu da wayannan mutanen duk inda ake da dan korafi a fito da korafin a faɗa ya kai ga gwamnati gwamnati kuma ta yi aiki a kai ta ɗan gyara malam shehu usman kenan jami'in hukumar dss a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gai da umar faruk musa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha dauke da wasu karin labaran fitaccen kwararren masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya yi gargadin cewa yayin da ake samun nasara mai ma'ana a game da samar da rigakafin cutar covid-19 a fadin duniya ya zama wajibi mutane su kasance sun gamsu da sahihancinta a wata hira ta musamman da ya yi da kamfanin dillancin labarai na associate press a daren talata ma'aikacin cibiyar lafiya ta ƙasa dr anthony fauci ya ce aikin samar da maganin cutar na sauri lura da yadda ake buƙatar maganin cikin gaggawa sai dai ya ce mai yiwuwa hakan zai iya sa a nuna damuwa kan rashin ingancin maganin fauci ya ce sai an yi aiki tukuru wajen wayar da kan al'umma don a kwantar musu da hankali muna so mu tabbatar cewa ba mu ɓoye wa mutane komai ba muna kuma so mu gamsu da cewa saurin da ake yi na neman maganin ba zai hana a tabbata an kiyaye lafiyar jama'a ba sannan ba zai sa a karya ka'idojin da binciken kimiyya ya shimfiɗa ba daga ƙarshe jaridar new york times ta ruwaito cewa masu satar bayanai 'yan ƙasar china sun yi ta yin kutse a jerin na'urar kwamfutan fadar vatican tun daga watan mayu a wani abu da ake gani yunkuri ne na yin leƙen asiri gabanin wata muhimmiyar tattaunawa da cocin roman katolika za ta yi da ƙasar china mai bin tsarin kwamisananci jaridar ta ruwaito cewa wannan kutse da wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa na amurka mai suna recorded feature ya gano ya kasance ce karin farko da aka kama masu satar bayanai dubu dubu suna kutse a kan vatican da wani rukunin wakilan fadar da ke zaune a hong kong wanda ke tattaunawa da kasar china akan matsayin coci a kasar ta sin jaridar ta ce kwararru a fannin tsaron yanar gizo na recorded future suna zaton masu satar bayanan suna yi wa gwamnatin sin aiki ne. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc a jamhuriyar nijar jami'an hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi sun yi nasarar cafke wasu mutane bakwai ɗauke da ɗaruruwan kilogiram na tabar wiwi haɗe da miliyoyin sefa da aka ɓoye a wata tirela da ta isa birnin yamai wakilin murya amurka a mai sulaimu mana barma ya aiko mana da karin bayani kimanin kilogram 240 na tabar wiwi da aka nannaɗe a sinki-sinki ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa wato okritis ta kama a hannun wasu diloli waɗanda dubansu ta cika bayan da 'yan sanda suka gudanar da binciken kwakwaf a trailer da suke jaye da ita ba idan kudade mararan da aka kama a hannunsu mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishiniya na na aishatu usman bako ta yi mana ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan diloli a gaban manema labarai mutanen nan bakwai cikinsu uku 'yan ƙasar nijar ne hudu kuma 'yan ƙetare ne kwaye da suke ɗauke da ita wajen kimanin kilogiram 245 eh, kwayan nan kuma tabar wiwi ce kwayar ga sai da ta ketare ƙasa wajen uku kahin a samu a aza hannu biskanta a nan ga nyame sun boye ta ne a cikin wani lungu na cikin mota da in ba wanda ya san aikin shi ba muraran kudi miliyon miliyon biyu da shika dari biyu da hamsin da yan kai an ka samu biskansu da babban mota ta ɗaukan kaya da ƙaramin mota guda da kuma babur babban alkali mai tuhuma procureur de la republique da mukarrabansa sun ziyarci ofishin hukumar ta okritis domin jinjina wa ma'aikata sakamakon gamsuwa da nasarorin da suke samu a wannan yaƙi da ke buƙatar haɗin kan al'umma madam mai dama hadiza na daga cikin mataimakansa sata da ake masu karfi wani fashi da makami duk in ka iske mutanen nan cikin maye ne suke na kwaya ana ataken mu ta ko ina terrorism ga sanan duka in ka yi kwayan nan ce su shata kuma da sai datan da suke suke samun kuɗin da suke samun makamai kuma hallo tattalin arzikin mu yana rankashewa saboda wannan ba kuɗi bane na albarka da yake iya shiga cikin sistemkin bankokin mu kasa ta yi amfani da shi a'a safarar miyagun kwayoyi haramtacciyar sana'a ce da duniya ta tanadi hukunci mai tsanani a akan duk wanda ya jefa kansa cikin wannan danyen aiki kamar yadda abin yake a nan nishar in shi procureur Mamman Tsayebu Isa. trafiquant euh, comme par tradition vous savez, ils seront euh, poursuivis devant les tribunaux. Ya ce kamar yadda yake a al'adance waɗannan diloli za mu gurfanar da su a gaban kwalaya. Na faɗa a ɗazu cewa kwaya ce da aka shigo da ita daga waje abin da ke nufin fatauci ne da ya shafi ƙasa da ƙasa jamhuriyar nijar ba ta wasa da irin wannan al'amari dalili kenan doka ta tanadi hukuncin ɗaurin da ka iya kaiwa shekaru talatin ga duk wanda aka samu da irin wannan laifi za mu yi tsayin daka don ganin hukunci mai tsanani ya hau kansu. Hukumar 'yan sanda ta sake nana ta kira ga al'ummar Nijar akan bukatar ba da haɗin kai don ganin an murkushe wannan al'amari da ke ci gaba da bujirowa da wasu sababbin salo a kulle yaumin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mummuni Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu ma jamhuriyar Nijar kuma, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo voa da ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. kasancewa da mu a cikin shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha mai sauraro na biye da shirin ciwon ya mace a makon jiya mun kawo muku tattaunawa game da yadda wasu dangin ma'aurata ke janyo rashin jituwa tsakaninsu da iyayensu sai kuma wasu dabaru da za a iya amfani da su wajen kaucewa aukuwar hakan. inda muka karɓi bakoncin hajiya saudatu shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu da adalci rapa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciya a babbar kotun abuja kafin mu karkare wannan maudu'i ga wasu 'yan gutsire daga hirarrakin da muka kawo muku a baya wanda ke fito da matsalolin da ake fuskanta da kuma irin shawarwarin da za su iya taimakawa wajen samar da maslaha. wato shi ne mai dan hali ko shi ne babba haka da shi in shi ne babba dole kowa zai yi kanshi kannan shi in shi ne hali ne kuma dole kowa zai yi kanshi domin ake fara ma samun matsala gaskiya inda wata ba za ta iya hatsari ma dangin shi su da gidanta gidan dan uwansu ba ko kuma su gidan gidansu ko kuma su su su baje mata iko da take yi saboda haka abin da ya danganci ne da duk al'amarin ya tafi kuma abin faɗi kamar mu a wurin sarrafa abin da muke cewa ko ni za ka yi ka sa shi akan cikin adalci in kai aka ma za ka ji daɗi mutu karkai a tun da ya aure ya ma mai kaza kuma ba haka ba ne wani kamar yadda hajjia ta ce sa ido ne kana gani wani abu ma ba ma mijin ne yi ba kai ka sa kuɗinka ka ka saya kai kai da kanka amma sai a ga a kuɗin ɗan uwan ya koma amma shi zai da aiki sai kai mata kaya zai da aiki sai gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yiwa ma duka abubuwan ita ta yi amma ba ta fito ta faɗa musu gudu yawanci zai sa idon nan shi ke haifar da mutu. Da zan manta wata shekara a ci da mai mai gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya to mata ka da uwarka suna shi saboda in na ji abida tana faɗin cewa ita ba ta san wannan abu gaskiya ni ban ma san sulkai ba kowa da uba ni sani kuma an ɗauke mu yanzu shekara ta arba'in da ta gidan miji kuma sai da na gama shi na gama inuwa isi na ni aure da ni duk in ya samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan ya a ciki. saboda ba da inda zai kai kowa idan mahaifiyarsa ce take ba ɗan uwan shi mata ko kuma idan ɗan uwan shi mata ne suke ina zai kai shi ai ba da wasu sosai shi ya rabota da 'yan uwanta ya zo da ita. Na biyu ita mata kullum sai ki ga an ita ce za ta yi haƙuri. Ki yi haƙuri ya zai yi ai 'yan uwan shi ne, ita ma ai 'yan uwanta ta baro. to namijin da ya samu wannan shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna ma ƴan uwan shi ban da uwa ba hmm. uwa ba bayan da aka iya da ita don ita ba ba ba mu sanya kuma yi cike su haka ba ai amma sisters sai ɗan uwa amma zan iya ce miki in kika samu ya cakuɗe ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi kin samu kesi goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin su za ki iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma bakin wani walau yan uwa walau aboki walau kawa kamin ai aure za ka ji kullum ana ka yi haƙuri ka yi haƙuri sai ka ci tunanin ba ni na ce ina son mutum ba to wani haƙuri kuma zan je in yi da muna soyayya muna jin daɗi wani haƙuri kuma to sai ka zo ka yi auren ka ga yadda kake tunani ba haka ba ne to abin da na fahimta shi ne soyayya a waje kamin aure ina tunanin shi ne theory shi kuma bayan aure shi ne practical to in kana son auren ka ya yi daɗi ko menene kai zaka sa a ciki kamar yanzu a baka kunu ne ba shuga in ka sha ba za ji daɗi ba amma in ka je ka sa daidai shugan da kake so shine daidai daɗin da za ka ji daidai madaran da ka sa daidai daɗin da za ka ji to yakin da za ka yi shine ka yi yakin daidai gwargwadon abin da kake iyawa kuma ka fahimtar da cewa ka shiga abin nan ne saboda Allah to duk abin da za a yi maka yakin da za ka yi za ka yi yaki ne saboda Allah ba wai don mu tashi akan bayanan barista akan irin nasihar da iyayenta suka yi mata kafin a raka ta ɗakinta. da zai aure an riga an nuna mu wa'annan fa ba don ki miji ba ne dan uwan ki ne da za ki kula da su haka za ki kula da su duk da nake ma mama na haka nake mata za mu zauna mu yi labari mu bi komai in ma ka zo ka gan su ba za ka ma ce waye mama na ba waye ne ko mama ne ba da ki kilo kun sa a gare ku suka yi aure eh to gaskiya <laughs> akwai bambanci ne hajiya <laughs> akwai bambanci serious bambanci ni abin da na fara samun culture shock kuma akwai arewa ne amma na samu culture shock ko mutumin banki a arewa eh, a arewa kusan wasu ba gari ɗaya kuke ba ni da katsina nake shi kuma dan bauchi ne dan azari haka a katsina a hukar to ni na tashi in a culture where a woman can speak up sai na zo ne aure inda ɗaya za a yi miki komi shiru total opposite environment ke na saboda su yan uwansu amma ni alhamdulillah kullum kan gaya ma ina in ce ka san Allah yi da ni da kai idan muka sa akwatin zaɓe ka da ka zan yi warwar inda kika ɗauki rayuwa haka cikin jini tabbas wacce kuke wani shi ba ba ba ba ba mutum ma ɗan uwanki hmm. kai kake kai ke sawa duka kai ke sa a cikin ka ko hmm. ko mace tabbas da mace shi zai sa ta zama maka baiwa ta zama ma ɗan ka da rayuwa ke ma adalcin da kai ɗan uwan shi zai sa zama maki bawa ya zama ma uwan shi bawa kin san akan kai ko da ke fa zai miki abu idan kin kwana na zuwa ɗan shi ba ce ba haba wani sosai to dai kawai wata kawa ta ga ni da abu kina neman ki a kika rayuwa ki ba ki taɓa zuwa ka faɗi mini shi ba ko kuma kin ɓoye mini shi kin gani so wato kuma ni abin da dama na so kara ma wanda ne. shine wani primarital counseling da zaki ita rayuwa kullum akwai wata sabuwar safari da ke budewa shi ke sa wani abu ya zo komai tsanin cikin da ga sabon abu a cikin wannan cikin aure so na primarital counseling is very good amma kuma ita sabbin abubuwa wanda kuma wannan new coping mechanism da tarbiyyar ki da imanin ki da sanin Allah ki da tsoron Allah ki ke kafa shi ne zai yi miki yi miki kamfanin ki ga wani irin rayuwa cikin so yi ɗaya mun samu malaman da daga cikin sun ɗauki abin ana ta aiki a kai noma mun yi wani project muna son shi ma kusan goma sha hudu muna yin shi islamic family law a ƙarƙashin shi babu abin da bamu gani ba malama kuma Allah ya sa mun samu goyon bayan malamai da shi a gabanin al'umma an samu canji da yawa ce za ki ga ana gaya ma maza kuma ba wai kawai ka shigo gida ba kana bubbuge kwanoni da kira an maka sanin da zuwa a da shi ba su kai kamata ku je ka je a iyalin ka saka ki za a kasar Hausa ba idan ba ce ke aiki ba bare gidan da ba mu ɗaya ba fa idan ba ce ke aiki ba ko miji ba ba za ki gani ba fa ko shi da problem ba za ki gan shi ba saboda ba time kike ba ne kino kuma matan ne da kansu ka kaga mu kansu wannan jarabar mu muke jawo kanmu matsalan kenan society has to society our lives for attention um that ko an kuma an to babu ta hanya da za iya ba yadda za a iya karya wannan al'adar ana shirin karya ta saboda kada ya masa ake aure ba ai duk wannan ba ke damu ba yanzu da mu hajiya karya su ƴaƴa mata sai gida sun mu kansu wata wata wata hudu da ce da da mm. kuma sannan su sun su su da su kai su na eh, Allah ba shi kuma ne in yi ga na mutane shi ba ɗaya shi nan wani wani ne ce shi a kuma kira za su da gidan ce gidan da gidan da kuma da gura da ita ke neman ga ya ba ko ya idan an a yi ku da a kan ne ko da da ta wani wa'azi ce maza zai ne da ana kawo kirgin su da za su sayi sayi da abinci don wani shafi tare da masu kasa da koni an bar masu kirin gaya ko ka ci ba Mai da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako da kuma maudu'in dangin miji a zamantakewar aure daga babin aure sai a tara da mu a makon gobe da izinin Allah domin sauraron wani sabon shirin. a madadin lokacin ma'aikatan muryar amurka da bakin namu hajiya saudatu shehu mahadi da abida hanifa abdullahi sai juri brothers question da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu da ke muku fatar alkhairi ma'asala a gaida aisha yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. farko a yau ya fito ne daga Hussaini Abba Dambam a ƙaramar hukumar Dambar jihar Bauchi, inda ya ce muna taya ɗalibai 'yan ajin ƙarshe na sakandare masu zaman jarabawar ƙarshe a ƙasar mu Najeriya murna bisa sanarwar amincewa da buɗe musu makarantu da gwamnati ta yi ranar hudu ga watan Agusta mai zuwa. Fatanmu Allah ya sa kar gwamnati ta amai ta lashe kamar yadda ta yi a baya. sai kuma sako na gaba daga angon jamila da fati wato ado salati goma ga annabi rijau shi kuma cewa ya yi gaskiyar maganar sauye-sauyen sheƙa daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya da wasu manyan 'yan siyasar najeriya ke yi zai ja musu baƙin jini ga magoya bayan su domin yin hakan tamkar kwancewa mabiyansu zani a kasuwa ne a ɗora musu shi a gida da fatan 'yan siyasar mu za su yi amfani da wannan shawarar tawa don kaucewa da na sani marasa amfani domin tsalle ɗaya ake yi a faɗa rami amma sai a yi tsalle sau dubu ba a fito ba. Shiko Yakubu Abdullahi Dambam cewa ya yi. Salam VOA Hausa. A yau na rubuta muku wasiƙa ta ce akan matakin da ma'aikatar ilimi ta Najeriya ta ɗauka na buɗe makarantu don rubuta jarabawar WAEC da NECO. A gaskiya wannan wani abin farin ciki ne. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa a rubuta jarabawar lafiya a kuma samu sakamako mai kyau. To sai kuma sako na gaba daga Mahmud Salo Kaura na Moda a Zamfara. Shi kuma ya ce, Mun yi maraba da wanke Dr. mai Adeshina daga zarge-zargen aikata ba daidai ba a jagorancin bankin raya kasashen Afirka. Da matan farko muna hasashen bita da kulli ne ake yi wa ɗan ƙasarmu Najeriya. Da fatan Allah ya bashi nasara a wa'adi na biyu da yake nema. sai kuma sakonmu na ƙarshe da muka samu daga Rilwanu Ibrahim London. Shi kuma cewa ya yi, Salam VOA Hausa, sake buɗe makarantu na 'yan ajin ƙarshe da gwamnatin tarayya ta yi, hakan ya yi daidai domin ɗalibai sun ƙosa da zaman gida. To ma da mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Laraba wani rukunin musulmai da ba su da yawa suka isa birnin Makka domin fara gudanar da aikin hajin bana wanda aka rage adadin waɗanda za su halarta a sanadiyar annobar coronavirus. maimakon sama da mutum miliyan biyu da ke zuwa aikin hajji a kowace shekara daga sassan duniya domin cika ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci wanda akalla ake so mutum ya yi sau ɗaya a rayuwarsa zuwa wani wuri mafi tsarki ga mabiya addinin islama hukumomin ƙasar sun taƙaita aikin hajjin bana ga 'yan kasar saudiya da baƙi mazauna ƙasar mutum dubu ɗaya kacal waɗanda aka tantance a makonnin da suka gabata 'yan makonni gabanin fara sabon zangon karatu a wannan shekara ana sa ran mataimakin shugaban kasa mike pence zai kai ziyara jihar north carolina a yau laraba an asasa kudurin gwamnatin trump na ganin cewa an koyar da yara a ajujuwansu kamar yadda aka saba sai dai kuma shugabanni da wasu 'yan raji a jihar suna ba da shawarar da a kara baiwa hukumomin gundumomin damar yin zaɓi kan yadda suke so su gudanar da karatun saboda cutar coronavirus ofishin pence ya ce zai ziyarci wata makaranta da ke wajen ofishin raleigh inda kimanin ɗalibai 300 suka fara ɗaukan darussa a makarantu. Ganin sabbin mutane 30 da suka kamu da cutar COVID-19 a birnin da nan na ƙasar Vietnam tun a ƙarshen makon da ya gabata ya kawo ƙarshen kwana 100 da ƙasar ta kwashe ba tare da ganin wani da ya kamu da cutar a cikin gida ba. Gabanin hakan, jama'ar ƙasar sun kasance cikin yanayi na natsuwa da kwanciyar hankali a wannan lokaci yayin da cutar take ci gaba da addabar sauran sassan duniya. masu sauraro a nan ga karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya zarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da kuma dama mu na facebook yanzu a madadin aisha ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumar da na shirya na kuma gabatar daga birnin washington dc ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.